a yau. shirin Wazurke. The purpose of my being here is to extract, extract assurances from my brothers and friends in the north that the people are safe in Nigeria and in the north, as I have pledged that the Hausas and Northerners are safe in eastern Nigeria, and to assure them that there is no ya ce makasudin zuwa na nan wurin wannan taro na Kaduna shine neman tabbaci daga 'yan uwana da abokaina da ke arewacin Najeriya kan cewa babu wata barazanar rayuwa game da 'yan kabilar Iban da ke arewacin Najeriya kamar da yadda ni ma na tabbatar da cewa Hausawa da 'yan arewacin Najeriya da ke yankin mu na kabilar Ibo ba za su fuskanci wata barazana ba. Me yasa samu gwamnatin Najeriya har ta kai ga 'yan banga suka karɓi hakkinta na kare lafiyar 'yan ƙasa? Abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Babban abin da ya ɗauki hankalin gwamnatin Najeriya yanzu shine yadda za ta shawo kan cacar baki mara kyau da take neman ta yi ƙarfi tsakanin masu hankoron kafa ƙasar Biyafara da kuma wasu matasan arewacin Najeriya, kamar dai yadda kuka ji cikin labarai, Mukaddashin shugaban na Najeriya yana ta kai goro ya kai mari wajen ganawa da sarakunan gargajiya da shugabannin kungiyoyi daga sassan kasar daban-daban kan wannan batu. Ralph Nwazurike, shugaban kungiyar Masob yake ba da tabbaci ga 'yan arewacin kasar da ke kudu maso gabashin Najeriya yake kuma neman tabbacin takwarorinsa daga arewacin kasar kan rayuwa da walwalar 'yan kabilar Ibo da ke arewa. Babu laifin in ji masana idan 'yan ƙasa suna yi wa juna mu baya. Amma wannan aiki na ba da tabbaci ga kare rayuwa da kuma lafiyar waɗansu ‘yan ƙasa, ɗungurungun wannan hurumin gwamnati ne, kuma da ban tsoro idan ‘yan banga suka fara furuci tamkar mahukunta. To ga haka na tambayi Dr. Sa'id Ahmed Duka na Jami'ar Bayero da ke Kano, wai me ya faru da gwamnatin Najeriya har aka kai ga haka? Sakaci wato masana suna yin bayani akan cewa kullum hukuma so ake yi kada ta yi sakaci akan wani al'amari duk da abu ita taso a maganinsa yana tasowa a suke cewa da yawa hukumomi suke kau da kai daga wani abu saboda fargabar kada su ɗau mataki wata matsala ta biyo baya aka ce amma wannan kau da kansu yana janyo matsalar da kafi wata da ake tsoro to ina ganin harkar harkar shugabanci a najeriya ana yi irin wannan saka da yawa saboda tsoron kada a bata waɗansu wannan da suke ta matasa a kudu maso gabas suka dinga wannan maganar biyafara suka dinga barazanar su suka dinga kai wani suna ta zoro suna cewa za su balle za su yaki za su kaza a ta kai kuma aka samu wasu matasan a arewa suka mayar musu da rage ta hanyar da suka mayar wanda wannan ta jefa kuma fargaba a zukatan mutane da yawa hmm. eh, shi ne kuma har aka kai ga wannan matsayar da suke magana Mm. da wani ya wai shi shi ya amince zai kare eh, rayuwar waɗansu fiye a matsayin sarari na ba gwamnati ba yana da tabbacin zai kare rayuwar waɗansu a bangaren ta. gazawar gwamnati kau da kai ne wani al'amari dr dukawa ko kuma dai wato lalacewar harkar gwamnati ce ma'ana ita hukuma ba ta da sauran kima a idanun jama'a abu ɗaya zai baka duka eh, kaga na farko akwai lallacin shugabanci din kamar yadda yake a komai eh, za ka ga tun daga kan koyarwa zuwa kan aikin eh, tsaro zuwa kan aikin asibiti zuwa kan aikin gwamnati akwai taɓarɓarewar al'amura ta yadda wani lokacin mahukuntan ba ta shi nan mana mataki za su ɗauka akan al'amari lokacin kuma suna yin kobiri eh, da al'amura eh, saboda haka wannan kuma sai i baka sakamakon cewa ba a yi mataki ba kuma mai dalilin ne da isa ba a mataki don haka al'amura sai su tabarbare. Hmm. ganin inda aka kai yanzu kan wannan lamari me ya kamata ita hukuma ta ta ya za a warware wannan matsayi kuma ta ya za a ita hukuma ta maido da martabar ta ta zama to tana da kima a idanun yan ƙasa. ta ɗaukan nauyin da ike kan shugabanci yadda ya kamata na kuma wato shi shugabanci aiki ne tukuru amma a najeriya abin takaici sai aka mai da shugabanci hanya ce ko hutu da samun abin duniya saboda haka sai ki na ba a yin aikin tukuru amma ba da haka ba na bukatar aiki tukuru yanzu alal misali babu hanyar da ake motsa matasa yanzu a najeriya kamar ta hanyar social media hmm. kafafe na gwamnati a social media yadda za su rinka saita eh, zukatan matasanka eh, ta yadda idan wata matsala ta taso irin wannan za a yi maza a saita su akan abin da ita daidai hmm. saboda haka eh, daga cikin matakan da za a ɗauka shi ne abin da magamai ike zuwa da shi da dinga amfani da shi Malaman addini kamar Sheikh Dahir Usman Bauchi sun fara magana kan wannan batu lokacin da ministan wasanni da matasa Solomon Dalon ya kai masa ziyarar buɗe baki makon jiya. Ba zan ƙare magana ta ba sai na yi wata magana wanda yara suke yi a yanzu suka soma yanzu a nan Najeriya yaran kudu suna ce ah, za su yi sabuwar ƙasa sunanta ah, biyafara, To wannan yaranta ne duk wanda yake faɗi wannan magana cikin inyamurai ba a fiye shi lokacin ya ga yakin ba ne da ya ga yakin ba zai fatan yakin ya dawo ba bayan yakin ne aka aife su da wanda ya ga yakin biyafara ba zai fatan yakin ya dawo ba a cikin yamurai to mu kuma hakika yakin ya matse mu ya yi mana zafi amma zafin da muka samu bai kai kamar zafin da waɗancan ɗin suka samu ba to kuma har yanzu saboda irin waɗannan maganganu na cewa za su yi ƙasar biyafara menene to sai ya fusatar da waɗansu yaran mu kuma nan suka ce sun ba ibo wai noti zuwa watan sha ɗaya su bar ƙasa su bar arewa a bar wani ɗan najeriya ne zai ba ɗan najeriya notis ya bar najeriya kana ɗan najeriya na ɗan najeriya ka ba notis in bar najeriya wannan maganan hauka ne mu Najeriya ba mu da wannan irin tunani na raba ƙasa Allah ne ya haɗa mu kuma za mu ci gaba da haduwa insha Allahu duk abubuwan da za su dami muna roƙon Allah ya yaye mana su yaƙi ba ke wanda bai san yaƙi ba ne yake fatan an yaƙi mu muna fatan zaman lafiya yanzu lokacin da su Sudan ta kudu suke neman a raba ƙasa a raba ƙasa na hankoro ga shi an raba ƙasar yanzu ya suka zama masu neman a raba kasa yanzu suka zama suka suna kashin junansu ba lafiya ba zaman lafiya to ba ma fatan maganganun banza da yaran banza suke yi wai a bada notin ko a raba kasa to duk wannan maganin yara ne ya kamata manya su fito fili su yi Allah waje da irin maganganun banza na cewa za a yi sabuwar biyafara ko maganganun banza an bai ibu notice su bar arewa a cikin wata uku duk wannan maganganun banza ba mu goyi bayan su ba muna roƙon Allah Allah ba mu lafiya hmm. da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu manufar ta ya hargiza al'umma haka haddasa fitina da kusuma dan ta waye mai himma ƙarshe na sakunya da na dama. haɗa kai mu yanzu muke nema. Masu abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokuraɗiyya yau na wannan mako sai kuma makon gaba da yardar Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamar nan a madadin Isa Lawal Ikara da Dr. Said Ahmed Dukawa da kuma Cibahiro Diodone da kuma Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan nisa Habu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.